muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan safiya ta laraba talatin ga wata muharram hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da goma sha biyar ga watan yuli miladiya 2026 muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sakwato domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin littafin zuf datu riya awi fi ma'anin tanzi a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul bakara kuma za mu tashi aya ta bakwai kamar yadda za mu ji a bakin man أعوذ بالله من الشيطان الرجيم lokacin da aka kake wani mutum na cikin jama'ar annabi musa alaihi salam ba a san wanda ya kashin ba wane ya ce wane ne wane ya ce wane ne su wane su ce wane ne su wane su ce su wane ne allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba musa umarni hanyar da za a bi a gano wanda ya kashin. Allah ce waskuru kuma ku tuna ku bani Isra'il idan qala Musa li qaumihi a lokacin da annabi Musa ya ce ba mutane ne alhali an kashe wani a cikinsu kuma ba san wanda ya kashe ba suka roƙi annabi musa cewa ya roƙi allah in ya so allah ya musu bayani a gane wane ne ya kashe ba ce a ce wurin boka a ji a tambayi mallam ya waje wanda ya kashe wanda aka kashe ba don boka mai son gaibi ba Allah kaɗai ne wanda ya san gaibi saboda haka mutane annabi Musa suka ce ne suka koma wurin annabi Musa cewa ka roƙar mana Allah kasancewar annabi musa manzo kuma daga cikin ulul azumi na rusuli sun san cewa bai san gaibu ba saboda haka ba su ce shi annabi musa ya faɗi wane ne ya kashe wanda aka kashe ba amma dai sai dai cewa suka yi roƙi Allah in ya so Allah shi musu bayani wane ne ya kashe wannan da aka kashe a san matakin da za a ɗauka a kan shi annabi musa sai roƙi allah allah ce to inna allah ya amurkum an dabbahu bakara ce na faɗa ma allah amma ga umarnin da ya fara ba ku tukunna idan kuka yi wannan umarnin to zai gwada muku wanda ya kashe ya umarce ku cewa ku samu nage ka zo a yanke ta umarnin kawai da ya ba ku kenan in aka yanke nagyar to akwai kuma yadda za a yi ya faɗa muku ya nuna muku wanda ya kashi kada suka ce yanzu annabi musa a kashe mana ɗan uwa ka roƙi allah ki faɗa mana wanda ya kashe ji. a ce kuma sai mun yanke nagyar don ba gane ba ke na ayi biyu babu sai suka cewa annabi musa a tattakidu na huzuwa yanzu izgili kuma za ka yi mana ya kai annabi musa tsawon da a annabi musa ke a uzu billah ina neman tsari ga allah min an aku da minar jahilai an kasance daga cikin jahilai masu izgili ba yanzu yi nake muku ba umarni ne da ubangiji na ya bani ni ma na faɗa muku in kuna so a gane wanda ya kashe to lalle a yanke dangin nan kuwa sai muka ce miya da ramma قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن ce to annabi Musa mun ji mun yadda za mu yanke nan gina amma udu lana rabban ka roƙan muna ubangijinka yubayyin lana yi muna bayani ma hiya mi an shekarun nan da za mu yanke idan ya faɗa mana shekarun muka gane to abu ne mai sauƙi za mu iya yankewa sai annabi musa ke musu innahu yaqul na roƙi ubangiji na faɗa ma ubangiji ku kuma ubangiji ya ce inna ha baqaratun la faribun wala bikrun najin da za ku yanke ba zuma ba wala bikrun kuma ba budurwa ba sai awadun tsaka tsaka bai na zalika tsakanin tsohuwa da kuma budurwa wato karsana ke nan za ku yanki da saboda haka yanzu kan ku tsaya tambaye-tambaye fas'alu masu umaru ku je ku aikata abin da aka umarci ku ku nan ke kai ku yanki suka ce a ah, su musa mu ka har yanzu ba gamsar da mu ba tukunna sai suka ce mai kuma da ramma قالوا لعلنا ربك يبين لنا ما نقولها قال إن udu na rabbaka ya kai bi Musa har yanzu ne ka koma ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana lana ma launuha ya faɗa muna min an launin kalan wannan nagin da za mu yanke baka ko ja ko hafi ko kuma baka mai launin fari da baki ka je mana bayani dalla dalla da mun tashi mun kamo nan mun san lalle ta samu ka kamo kan mu je mu yanka ba wanda Allah ke so ba qala sai annabi Musa yace innahu yaqulu ubangiji yana cewa innaha ita wannan nage da za ku yanke safra doruwa ce mai launin doruwa ba iyaye mata da yan uwa mata kun taba ganin nan ke ɗoruwa launin ɗoruwa ba ruwan ɗoruwa tun tashi na ban taba gani ba to saboda tambaye-tambayensu sai Allah ya faɗa musu launin da ko akwai da ƙyar za a samu a dai an sauwaka musu ba suka ce ba su sun sauki ne suke so to sai Allah ya ta sananta musu an ce ku je ku yanke nake me ruwan ku ku je ku ko wacce nake ku yanke shi ke nan ku huta saboda haka iyaye mata da yan uwa mata in mai gida ce je shirya min abinci kake tambaye dole irin abinci ba abin da abgare gare ki je ki shirya na abinci kai. Ka kawo mai gidan ne gina gashi a an gama ita an gama ai ba abu mai wuya na ba amma ki ce mai wani yarin abinci to ke fara azama kan gaban wuya in ya faɗi nau'in abincin kuma ke ce to ba da min za a haɗa ya ce hada da kaza an ƙara azami kuma nauyi ke na kuma haka nan dai hakki hajjakanki kanki saboda da haka da an ce je yi kaza in dai ke san abin da aka ce ki ce ki to te yi dai in sai jin kawo aka ce ba haka aka so ba idan to ba kai min bayani ba ki haɗe ka ce in je yi ni kuma ce mai abin da ka iya kuma abin da nake da a wannan lokaci ba ki da rahi. amma yawan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya mana kashe kenan a cikin hadisi abi hurairah imam muslim ya rawaito cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim annabi ce duk abin da na hane ku to ku hannu kai tsaye in na ce bari to ku bari amma idan na umarce ku cewa ku je ku yi kaza to ku je ku yi gwargwadon iko inda da aka ce su je su yanke nanke duk nanke da aka gare su suka ce gata a kawo a yanke shi abin da suke da ke annabi ya ce fahim na ma ku sani ahalakan ladina min qablikum da ya halaka al'ummomin da suka gabace ku kasratu masailihim yawan tambayoyin da suke yi kada wata tambayan da mutane annabi Musa suka sa shi gaba in an ce su yi kaza su ce ba mu gane ba ya roƙa a'a na za mu yi je tambaya a'a na za mu yi yawan tambayoyi wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma saba wa annabawansu in aka ce su yi kaza sai su yi abin da ya aka ce su yi ba in ce ku karanta kaza su karanta abin da ya aka ce su karanta ba abin da ya halaka su kenan saboda ka yi uwa mata sai lokacin da za a umarce ki je ki a yi kaza je ki wanke mini tuwaɗi je kwasa ɗaya ki dai inda tokar goga-goga za ki wanke oko inda omo za ki wanke oho amma kake tsaya tambaya to da toka goga goga za a yi wanke ko kuwa da mina ruwan rijiya za a yi wanke ko ko da ruwan hongo wannan dai yadda ala maka ki wannan idan Allah na nufin tsanantawa to tun farko shi zai tsananta amma Allah bai nufin bayi ne da tsanani sai dai sauki yake nufi da bayi ne wannan najjan Allah ce safra najja ce ɗorowa faƙi'un launuha kuma mai duhun launi ba mai hasken launi ba da surrun naziri kuma duk wanda ya kalli najjan nan sai ta burge shi ta ba shi sha'awa sai suka ce mai kuma a ma قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن ƙalu suka ji annabi musa hanyar zure da sauran rina a gaba tambayoyin mu ba su kare ba tukunna udu lana rabbaka ka roƙan muna ubangijin nan naka yubayyin lana ya kare mana bayani ma hiya wannan nake da yake mu yanka muna da nake masu shanu masu ban ruwa muna da shanu masu dafo muna da shanu da muke noma da su muna da shanun da ba su da wani aiki da suke yi kawai a kora a je wurin kiwo a dawo da su kawai amma ba su wani aiki to nagyar da Allah ke son mu yanka daga cikin wani rukuni ne wannan nagya take cikin waɗanda muka ɗaukar ruwa da su ko cikin waɗanda muka noma da su ko cikin waɗanda muka jako da su ko cikin waɗanda ba su da wani aikin da muke da su suka ƙara sanin ta musamman suka ce yin nan fakara domin kwa muka shanu ta sha ba a laila muna da su kaloli daban-daban daban-daban daban-daban daban saboda aka yi ƙara mana bayani wa'inna suka ce kuma mu in sha Allah in Allah ya so lamutadun za mu shiryu zuwa ga samun wannan irin nakin da Allah ke son mu yanka in ya so sai mu yanka ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kuru tunda suka ce insha Allahu a wannan wurin inda Allah ya kako su kenan yake ce cewa insha Allah to a nan sai tambayoyinsu suka kawo ƙarshe sa'annan kuma da aka waje musu cikin iko Allah sun samu amma kuma cikin wahala kacal wajen sannan suka samu sai suka ce mai alarama قال إنه يقول ce masa bayan ya roƙi Allah ya ce innahu ya kulu Allah yana cewa a faɗa muku innaha baqaratun nakice la zalulun tusiru al-ardh ita dai ba hore ta don noma ba ba ta da wannan horon wato ba ta cikin shanun da kuka noma da su wala ta harsa. ko ba ta cikin shanun da kuka ban ruwa da su musallamatun nake ce wadda ba ta da wata rashin lafiya a jikinsa lafiyar tafiya kuma cikin launin nan nata torowa to babu surcin wani launi bancin toruwan nan tsalla ƙalu ya suka ce alƙana ji ka to yanzu ga bi musa kayan mana bayani kwata hilla yanzu kan mun gani allah ce fa zaba huha sai suka samo nagyen suka yanka wama kado ya falu ba su kusa su aikata wannan umarnin da allah ya ba su ba saboda wuyan samu ga irin wannan nagyen ina za a samu nage ɗoruwa ba budurwa ba ba guzuma ba sannan kuma babu surki a launinta ba wadda ka noma ba ba wadda ka ban ruwa ba an ka yi tabida an ka sa cigiya ko ina ana tabida alamai suka ce da cikin aka samu lajjin nan wani wani yaro matashi mai da'a ga iyaye ne shi kada aka samu wannan nake gare shi wannan shi ko ganin haka irin da'a da biyayya da suka wa iyaye ne mu wanda ta samun albarka to wannan najin da ba samu ko kowa ba sai gare shi ka ce mai nawa najin ka ya kulisa ku kuɗi ne a ƙafa ga fatan najin ko a lullube hoton nan gaba ɗaya da kuɗi adadin wannan kuɗin kuɗin nan girki yadda a lokacin su irin kuɗin da suka amfani da shi aka samu aka lullube hoton nan da kuɗi to saboda tsadan nan so ga cewa to lamarin ga kuwa mu har da kanmu kwanne dada sai aka yanke nakin to a wannan lokaci ne sai Allah subhanahu wata'ala kamin ya faɗa musu wanda ya kashe wanda aka kashe sai Allah ce ce ku tuna kuma ba akwai wani ta'addancin da kuka yi na Allah ya faɗa musu yadda za a gano wanda ya kashe to kashin ba wani lokaci ne aka yi kashin sai Allah bai faɗi kashin ba sai da ya faɗi hanyar da za a bi a gano wanda ya kashin ta kwana a zo a yi magana a kan kashin Allah ce wa ilu katabtum nafsan kuma ku tuna lokacin da kuka yi wani ta'addanci kuka kashe wani abin da wani rai fadara a tufiha sai kuka ta ijewa wannan ya ije ce ba nina ba tsohon na waɗanda su iya su ce ba muna ba wallahu mukhrijun ma kuntum taktubu Allah shi ko zai fitta abin nan da kuke koyewa wane ne ya kashe to Allah zai faɗi kowane an ji an yadda nake ga, an shaɗe an fashe kullum Allah ce sai muka ce mutu izare bunku bi ba'ziha ku ɗebo naman nagin ku je ku ɗoki naman nagin nan ku bugi ga nan za ta tashi ta faɗa muku wata ta suka je suka ɗibi naman nake wasu malamai su ce harshe suka ɗiba suka je suka bugi gawar gawar ta tashi ta faɗi waɗanda da kashe ta mutum biyu ne kuma duk ɗan uwan uba ne su suka haɗa kai so kashe shi ya ce wani ne da wani shi ke nan bukatar safiya sai wadda kuma yi saboda haka rayar da matacce abu ne mai sauki a wurin hannu mutum babu shi Allah ya samar da shi ba a ce a kuma rayar da shi gida abu mai wuya inna ma amurku idan arada shay'an an ya kula da hukun fa ya kuli. shi kenan da Allah yake kun sai ga ya tashi kuma yi magana cewa wane da wane suka kashe shi kenan sai koma kuma ya shi kenan magana tsaya mai tambayoyi kuma wata ko ta zo ba yaya an kasa sake shi saboda wani dalili duk ba shi ke da bukata ba su wane ne da so kashi to Allah ya na firin aka gane su shi ke Allah ce ka zalika kamar yadda muka rayar da wannan matacin yuhyi Allahul mauta haka ne Allah ke rayar da matacci a ranar dace alkiyama bai zai kuma ya kuma Allah yana nuna muku ayoyi ne na ban mamaki daga ciki rayar da wannan matacci na cikin ayoyin Allah masu ban mamaki la'allakum taqilu amma ne cewa za ku hankalta ku yi imani ku bi umarni Allah idan mutum ya ga aya bai imani ba to me zai sa kuma yi imani ba abin da zai sa kuma yi imani ga mu'jiza nan da ke ya gani ثم قصد قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَنطِقُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ التي الظلمة فأنا باين وانا آية دفوك غنيوني ويقول نظامني على محمد صلى الله عليه وسلم Mace da kai larabawa kasar ku. sai ga zukatanku kuma sun ƙeƙashe sun bushe kyau min ba da zaɗi bayan wannan labari da allah bayan na rayar da matacce maimakon zukatanku su yi taushi ku buɗe zukatanku imani ya shiga amma sai kuka ƙara rufe zukatan kuma zuciya ta ƙara bushewa kuma ya za alheri zai shiga saboda haka wanda Allah bai nufai da shirya ba ba abinda zai gani zuciya ta karaya sai dai ma zuciya ta ƙara bushewa ta ke. amma wanda Allah ya nufi da shari'a to shi kan da ya za a don firgiti to nan da nan ne ya firgita zuciya ta ta karaya sai koma ma Allah Allah ce fahiyar kan hijara zukatan ku suka koma a waduwa su ga bushewa au a can zukatuwa koma zuka zukatan kuma sun fi duwatsu ma bushewa saboda ni Allah ce wa min inna min al-hijara domin daga cikin wasu duwatsun lama ya tafajjar min kun anhar akwai duwatsun da ke tsatsagewa sai ga ruwa na kulkulowa daga cikin duwatsun amma ku zukatanku alheri bai ko gauri shiga ba zukatanku ba su tsagewa bale alheri ya shiga bale imani ya shiga to ashe zukatanku sun yi duwatsu ce nan bushewa wa inna ha daga cikin duwatsu lama ya shafkaku akwai waɗanda ke cancagewa fa ya kuruju min hulma si ga ruwa na kwararowa ba ma ɓuɓɓugowa ba kwararowa ake ganin ruwa na ta kwararowa daga cikin duwatsu suna zubowa ƙasa kamar ruwan sama ake yi akwai duwatsun da haka ne wasu kuma ɓuɓɓugowa ruwan ke yi ɓulɓulɓul da sannu-sannu wa inna min ha lama ya haɓinu Allah ce daga cikin duwatsu akwai wayanda ke saukowa min khashiyatillah saboda tsoron Allah a lokacin da aka yi tufan a zamanin annabi Nuhu alaihi salam wasu malaman tarihi sun je wasu duwatsun a lokacin da aka umarci annabi Nuhu alaihi salam ya samu dukin da ya tsaya bisa gare shi ya daidaita da shi da jirgi ne da jama'ar da ke ciki in ya tasar ma wannan dutse sai dutse ya ƙara tsawo ya ce ga wani dutse daidai da ruwan gabanin tasar mai da ya tasar mai sai ƙara tsawo da ya tasar ma dutsen da ubangiji ya umarce shi aljudi yana tasar mai dutsen mai tsawo ne amma kai da ke na yi wa ƙasa yana yi wa ƙasa yana yi wa ƙasa har yayi daidai yadda jirgin annabi nuhu zai tsaya bisa gare shi saboda mai wannan dutsen ya saukai yau kasa min khashiyatin lafi saboda tsoron Allah a duk zuciyar da bata karaya saboda tsoron Allah ba to ba abin da zai karyar da wannan zuciyar kuwa. a ga ayar Allah ba imani ba to ba abin da za a gani kuma a imani Allah ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma ku sani Allah ba mara kane shi ba bai mantuwa game da abin da kuke aikatawa zai saka muku da shi sannan ku kuma mu'minai Allah bai raskana ba ga abin da kuke aikatawa ba kuma zai saka muku da alkhairin da kuke aikatawa sai Allah أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا يعلمون التي أفتسمعون يذكر مؤمنين صحفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا تمها كنا سارين أن يؤمنوا لكم su yahudu su zo su yi imani da ku wato su yi imani da alƙidar da kuke bisa gare ta wa karkanin fariƙon minhum alhali wasu jama'a daga cikin su sun yahudu asma'una kalam Allah suna sauraren maganar Allah a cikin attaura kuma yuharrifunahu sa'annan sai mu cancanza waɗannan kalmomi sifofin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cikin attaura su cancanza ayoyi da ke magana a kan jefe mazinanta ma'aurata su canza ayar su murkushe ta ko su fassara yadda ba haka nan Allah ke zafi ba domin dai kada wannan jefewan ya tabbata to waɗanda ke wa ayoyin Allah kanikanci kuna sa ran wasu imani ba za su yi imani ba inda za su yi imani to da za su nemi fassara aya Allah fassara wadda a daidai in ya so su yi aiki da waɗannan ayoyin alabacin zukatansu sai su musulunta sai su yi imani amma da jin aya Allah ganin cewa ayan nan ba ta dace da son zuciyarsu ba shi kenan kawai sai su sai yadda suka yi da ayar zai yi ne su karyatar da ayar tun da cikin attaura take yaya za su yi da ayar sai su yi ƙoƙarin ba wannan ayar fassarar da ba ita ce Allah ke nufi ba in sun yi nasara a haka nan to shi kenan in suka ga bai yiwuwa kuma sai su zo da wata kalma su canza madadin wannan kalmar da ke cikin attaura saboda haka kuma ‘yan ta'adda ne game da ayoyin Allah Allah ta min ba jama'a kalubu bayan sun karanta ayar sun gane fassarar ayar sa'annan su ce to yaya za a yi a durmuyar yadda talakawa kada su gane fassarar wannan ayar in kuwa sun gane to za su yi imani su bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in haka ne kuwa sun gaba ɗaya magoya bayan maza a waye gari bisu yi muna kawai ba abin da ya sa suke wa ayoyin Allah haka nan sai gudun watsewar jama'a wahun ya alamu alhali sun san cewa makaryata suke su waɗanda haka nan kafusa ran cewa za su yi imani su dawo bisa ga ake da kuke bisa gare ta sai dai ku kyale su kawai saboda ka iya yi mata da yan mata ai hattara da ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a karanto miki aya Allah a ce Allah ya ce kaza ya ce to ai ba haka na Allah ka dubi ba aka wata gurguwar fasara da aka ɗauko ga wasu miyagun malamai ‘yan jan malamai ga ayoyin Allah a fassara aya a kada aka halatta zuwa ga yadda ba haka na Allah ke nufi da ayar ba don kada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sabon magoya baya da yawa ba yi kokarin kawo cikas ga musulunci ko kuma karanta miki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan ba hadisi ba ne ko kuma wacce mun aiki da hadisi ai alkurani allah aiko muna ki waɗannan duk ta'addanci ne ga ayoyin allah duk wanda ya ta'addanci ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'addanci ga ayoyin allah don hadisai su ne ke fassara ayoyin allah saboda haka bai hakkara nan ce miki Allah ya ce kaza to kake tsaya jayayya ɗan ba ki gamsu da bayanin da aka yi miki ba je wurin duk wani malamin da kike yarda da shi ya miki bayanin wannan ayar in yi za ayar ta yi daidai tana hani ne da abin da kike bisa gare shi to ki kokari ki bari tambaya malamai suka ce ba haka nan ayar ke nufi ba suka yi miki bayani ba malami ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba su ce saboda haka ayar ba ta magana a kan abin da kike bisa gare ka shi ya so sai dai wata aya kuma an hadisi ne to ba kokari aka yi a kushe hadisin ba ba kokari ake a jefar da hadisin ba ce ba aya Allah ta ba kamar yadda ‘yan ƙalaka suka yi abu ma'anar ma'ana hadisin ingancin hadisin in ya a yi ƙoƙari a aiki da hadisin don annabi sallallahu alaihi wasallam abin ke bar muna kenan kitabullahi wa sunnati yace da bar muku abu biyu idan kuka yi riko da shi ba za ku bata ba kuka yi riko da su to ba za ku bata ba littafin Allah da kuma sunnoni na saboda haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rabuwa da ayoyin Allah alqur'ani ko ina suke tare suke duk wanda ya raba su to ba musulmi bane daga nan da ramar sai فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض يحدثونه su yahudawa na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka haɗu da allazi na amanu waɗanda suka yi imani su ne sahabba a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka zo suka haɗu da su ƙwalo sai su ce amanna ai mu ma mun imani mun imani da cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne aikake daga wurin Allah ko manzo ne da aka yi mana bushara da shi a cikin littafin mu a taura saboda haka ai mu ma mun imani da shi abinda waɗannan yahudu ke cewa sahabban muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan idan hanya ta hada su wa idza khala ba'dhum ila ba'din amma idan suka rabu yahudawan ga wasu suka je suka haɗu da wasu suka koma su kaɗai ƙalu sai su ce wa junansu a tuhaddi sunawar yanzu faɗa ma sahabban muhammad sallallahu alaihi wasallam muke yi cewa ku mu'in ne kuke bima fataha Allahu alaikum kwada mutu kuka yi baiwar da Allah ya yi muku ilimin da ya karantar da ku a cikin attaura na sifofin Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne aikace daga wurin Allah shine wannan manzo na karshe ka kai muku bushara a cikin littafin ku yanzu shi kuke kwashewa kuna haɗi musu an su ban san da haka nan ba don ban sa a tauran ba saboda haka bai kamata ku wada musu haka nan ba li yuhajjukum bi inda rabbikum kuna faɗa musu ne fa kada su kafa hujja da wannan maganar da kuka faɗa musu gaban ubangiji su ce an sun faɗa mana cewa cikin attaura ma akwai sirfa muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon nan na ƙarshe kuma su ma sun imani da shi an sun taba wada mana haka ne in suka kafa hujja a wani ubangiji ya za ku da su saboda haka wani ilimi ne da Allah ya baku ku koye suka ku faɗa ba kowa aka ku karanta ku ce dai suka ce afala ta Wa wane shi ku wawaye kuke ba ku da hankali za ku kwace ilimin da Allah sauka muku cikin a taura kuna faɗa musu don su hujjace ku da shi an haka nan bai dace ba to idan ba su hada musu ba ai shi allah ne ya saukar da sauran ya sa abin da ya saukar kuma ya san wannan ilimin na cikin a ko su hadi ko kas su hadi in ba su hadi wasu mutane suka yi hujja da shi ba to ai shi Allah zai yi hujja da abin da ya saukar musu ranar alkiyama ya tambaye su ba mu saukar muku da kaza cikin a ba kai ma Allah za lafi a'a zai yi wasu karyatar da Allah a cikin su yahudu a waɗanda suka yi imani kamar su abdullahi bin salam da karanta a taura ɗin suna gani a nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce lalle wannan shine manzon nan da aka muna bushara da shi a cikin at-taura ga sifofi na ji sun bayyana suka ce ka yana da tambari ka hada kai ku buɗe ka hada sai mu gani aka buɗe ka hada sai ga tambari nan kamar da aka hada musu a cikin attaura suka ce to ka mun imani mun bi masu tsaurin kai da ba su biyar son rai su da suka ƙin imani waɗanda suke halakakke halakakku Allah ya mana tsari da gaskiya daga nan Allah ce bai alaramma أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون yace awala ya'lamuna wace ba su san da cewa Allah yana sane ba an Allah alamu ma yusirru wa ma yu'linu ba su san da cewa Allah na sane da kusniyar da suke yi can rada da suke yi da gana wanda suke wa juna ba su san da cewa Allah ya sani ba ya sa abin da suke faɗi ba wa ma nun? da kuma abin da suke bayyanawa na maganganu da ayyuka ba su san da cewa Allah ya sani ba hana don an boye ma mutane ba a boye ma Allah saboda haka wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati kudu, ko ku bayyana maganganunku ko ku koyi ba wai magana ba duk da abin da zuciya ta ƙunsa. Allah subhanahu wataala ya sani balle abin da aka haɗi, kada ko a sirce ko kuma a bayyane Allah ce wa minhum ummiyun daga cikin yahudawan nan akwai waɗanda jahilai ne ɗan tanyar shanu ciri ba su da ilimin littafi la yalabunar kitab ba su da ilimin abin da ke cikin asaura illa dai a karanta a haɗe musu in ƙarya ka faɗa musu ita a gaskiyar in gaskiya ka faɗa musu ita a gaskiyar gare su a gaskiyarsu Allah ce akwai waɗanda ta haka ne illa amaniya ba abin da suka sani bakin rai ƙarya da suke karɓa daga shagabannin don shugabannin koyar da suna faɗi abin da zai zamo daidai ne abin da zai sa talakawan nan nasu su cije su tsaya tare da su ba su ɗazawa ko ina don idan suka faɗa musu gaskiya abin da ke a taura su wace musu zafi saboda haka ba su faɗa musu gaskiyar ko yadda ƙarya suke faɗa musu domin su sauran nan suna bauta musu har illa man sha Allah kamar yadda yan bid'a ke tare da almajiransu ba su yadda su faɗa musu gaskiya abin da suna ke karantarwa sai dai abinda ƙungiyarsu ta saba gaba menene dokokin ƙungiyarsu wannan dokokin ƙungiyar za a karantar da almajirai ya zan koyashe ƙoƙarin suke yi su kare dokokin nan na ƙungiya amma ba don su gane sunna su bi sunna ba don da zarar suka gane suna a to duk gaba ɗaya watsewa za su yi ma wannan ƙungiya an babu wata ƙungiya da ke bisa gaskiya face sai ƙungiyar manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sunnatu wal jama'a ke ita kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce take bisa gaskiya wanda ya zita to shi a bisa gaskiya wa in hum illa yakhrusun Allah ce wa wa in hum illa yadhunnun kuma ba abin da suke bifa gare shi face sai zace bace a ranar alkiyama ga abin da za a yi ranar alkiyama wani zai cece mu ranar alkiyama wani zai taba hannunmu ai da mun je cikin kabari shi ke nan wani zai karbe mu zace bace ne kawai ba abin da zai tsirar da mutum lahira face sai biyar sunan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa babu mai zuwa ya tarkace ranar alkiyama babu mai zuwa ya zama saukin ki cikin kabari kowa ta kai ne ciki abin da ke tarkace kai tare ake kai ku tare a cikin kabari aikin ku manzo sallallahu alaihi wasallam ce abu uku ke rakiyar mamaci cike abu uku nan biyu dawowa zafi. guda ne ɗai za a bari tare da mamaci waɗannan abubuwa ne ‘yan wanki za su yi miki rakiya zuwa makabarta dukiyarki za ta yi miki rakiya aikin ki zai miki rakiya zuwa makabarta watakila cikin motar ki za a sa ki kawai a ja zuwa makabarta bayan je makabarta tun daga bakin makabarta aka ɗauke ki cikin motar ba a zirna ki tare da motar nan ko da kin yi alwashi kuwa na birne ki tare da motarki to Allah bai yadda haka nan ba ba birne ki tare da mota kai duk da gadon da kika kwanci bisa gare ɗan gadon zinari na kike a birne ki a azaki bisa ga gadon nan a gina kabari mai faɗi a haɗa ki bisa gado a yi tihinu ita hida iri kaza da iri kaza da iri kaza a tashi a aza bisa sannan a giggita in ce sama a rufe ki kina bisa gado ba a miki hakan Allah bai yadda a yi hakan dukiyarki dawowa za ta yi ‘yan wanki dawowa za ta yi aikinki kaɗai za a barci tare da ke cikin kabari a ce sai mai zuhud yana cewa bu'ai da ruju'i iman da fanuhu anhu a haɗa bihin shuhubin istirabi jim bayan juyowar waɗanda suka turbuɗe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kina jin tafiyar ta kalmar su za a ta sheki zari ba ki da ikon ki kira ki ce ku kamin agaji ku kamin agaji ko suna ji ba su da ikon amsa ba ne ba su ji amma ke kina jin bugawar kalmar su tap tap tap suna komawa shahubul igtiram alamomin rudarwa da firgitarwa su ne za su zo su tewaye a wannan lokacin ne dada, tambayar kabari da fitilar kabari idan je da ayyuka alheri Allah ne zai baki iko amsa duk tambayoyin da za a yi ba ki ba ki da ikon buɗawa sai Allah ba ki dama saboda haka mu sunan sunnan manzon Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana an fanki fitin kabo na bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Ka kungiya bace da ake wa ajo da ake wa taro taro ka kungiya bace hanya ce ta Allah da ya shata wannan hanyar turban da ya halicci duniya wannan hanyar ce ce abin kuma ya aiko manzo ya ce ya haskaka mana wannan hanyar kuma ya haskaka wannan hanyar ko da ya tafi a lahira bisa wannan gode bai ya bar mu ya ce amma mun hattara wannan godabin nan akwai mararrabin ne akwai mararrabin ne akwai mararrabin ne kuma kowace mararraba ce za a zaune bisa gare ta yana kira zuwa ga wannan mararrabar da shedan ya ga ke kama hanyar tabbaci ina fi ki ce inda rahama Allah ne ya ce to ga inda rahama Allah ne wadda hanya da kika bi ba ita za ta kai ga rahama Allah ba biyo nan in da son tsira a raba ki da wannan babban gode ne a sa ki wata kwarkwada shike na halakar sai ki tsira ga wannan ki kara gaba ki isko wani kuma ya ce ya Allah ina ki ya ce inda rahama Allah ya ce to biyo nan da Allah rahama Allah fi hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yake وعلى كل سبيل من هذه شيطان يدعو إليه kowace mararraba shedan na nan zaune yana kira zuwa ga wannan mararraba wannan hanyar amma hanya Allah ita miƙe take sat wannan haza sirati mustaqiman Allah ke wala tattabi'u subula kada ku bi duk wata mararraba fata farraka bikum an sabilihi in ba haka ba wannan mararraba za ka raba ku da hanyar da za ta kai ku garhama ka to hanyar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hanyar kenan Allah ka tabbatar da mu bisa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shi rayuwar mu akan ta ka tada mu kuma akan ta ya rabbal alamin wa in hum illa yadhunnun mutaki fawaidun kum to abin da makaranta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da nayi Allah ka yafe mini kuma ka yaye cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka yawan da kai akwai ta hankali da wanda suke rubuta sanarori akan fasara mafarki malam ya riga ya bayani cewa baya da ilimi akan fassara mafarki saboda haka sai a je a nemi malin waɗanda suka shahara a kan wannan ɓangare sai mai rubutu ko kuma mai tambaya ta gaba kuma ta ƙarshe ta ce don allah malami ka yi mana nasiha a kan iyayen da suke son su kashe auren ɗiyansu suna zaman su kuma kamar yadda ta nuna ta nuna wadda za a wani nasiha tana nan tana sarari sai a gabatar da wannan nasiha iyaye su guji kashe auren ɗiyansu wasu alaikum wa rahmatullahi to iyaye gaba ɗai kun ji abin da aka rubuto saninmu ne kowace kowa sun ta kai da yadda ta zauna gidan aure lafiya ba ba tare da wata matsala ba amma kuma saninmu ne kuma matsaloli kuma ga aure ba ma aure ba kowace zama da an ce mutum biyu ne an zaune to wata na fa sai an samu matsala to an samu matsala ce aka yi na a watsi a sai dai a sulhunta saboda haka Allah ce fa aslihu baina akhawaykum musulmi yan uwa mutum saboda haka ku sulhunta tsakanin yan uwanku uwa kada ki fatan mutuwa auren yake kuma kada ku burin haka nan kuma kake so haka nan yanzu fa halin da ake ciki fa ba irin jaurina ba fa iyaye mu mata yanzu yadda mata suka yi yawa har ga sunan mata kamar a su kamar su armi juna wasu ma na nan na armin junan ba ma haka kamar su armi junan ba amma ɗigo na can na yi sun mace ma ɗigon ɗan bisa ga ce mace ka aure namiji to ke musulman kakki roƙo Allah kakki ta lalace ba zai har ta faɗa wata hanya yaya za a yi ba ta lalacewa ya zan tana gidan miji daram inda daɗi inda rashin daɗi bai yiwuwa ko wani lokaci a ce haɗi ya ce ji gidan miji kuma zai yi wa a kowane lokaci wahala a kai Allah da ya rayuwar mu haka nan ba kowa da irin gwargwadon daɗin da suka ji daɗin da wani ke ji wani ci wahala ta gare sannan irin wannan daɗin ci wahala ta gare wani kuma wahalar da yake ciki daɗin kuma wani kenan saboda haka kowa da gwargwadon yadda Allah tsara rayuwa ta yi in kika wanke biya ke bar bibiya mi an kai mi yayi miki mi ake ciki kale ta an akwai wata matsala ita za ta zo ta faɗa ne. ba wace ki kama bibiyar ta ba kullum aka ta sai ke mai halin da suke haka nan ba daidai ba ne sannan ki zanka roƙon masurkin ki rufin asiri in gina son ciyarki ta zauna gidan aure lafiya lau an Allah ya tufa miki asiri ya tufa ya tufa mai asiri ya tufa mai ciyarki asiri in ku Allah ya tona mai asiri ya tona mai ciyarki asiri kuma asirin ciyarki ya tonu to asirin ki na tonu ba da ka iyaye mu ji tsoron Allah duk abin da zai kawo matsala ga iyaki gidan aure yi kokarin kashe wannan matsalar an a ki an babu in kina da tauna kulla aika mata abin ki ko in ki dawo gidan zama shi na za mu ci saboda ka abin da za mu ci gidan nan in kika dawo na gwammaci in kai miki can gidan mijin ke da shi ku ci ya hiru ya asiri gare ki bisa ga ce ki ta dawo gida makiya bina na kika baki wani lokaci ne ya kiyakin kanin ki baki ta dama kin ne kin baki ko ko a'a bayan ke baki ne ya kin in bayan ke ba na lokacin kila da yake ce sa kiya kin wani saboda haka don Allah a rufa ma juna asiri iyaye mata ku adda babban kaso na zaman ɗiyanku gidan aure namiji in ya tashi yana can wani farauta abin da zai ci da iyali ke kwa gina na gina bibiyar yanki da gida aure kamar yan jarida to don allah a haka hakan in wani abu haɗe yake ba ta samu da tana ajiya gidan armen a ce mace a cikin gida na shin don ajiya wani abu ta cikin gidan armen? in ne na samu abin da ya ba ta ta ci asirin su rufe to shi ke nan ki kyale ta ta zamanta gidan armen nan da take fake sani wasu matan hana can suna kyarkyara ta yi da zarar ta fito kahin a ce a maike ta to waɗanda za su kai mai goron gayyata fa suna da yawa matan da ka kai mai goron gayyata suna da yawa to saboda haka idan ta ki ta samu tariƙa to don Allah ki taimaka mata ba ƙoƙarin za ki yi kuma wannan arna ki watsi ba in ta zo ta zauna kwana biyu kuma ki ce ta dame ki faɗa tsakanin ki da ita abinda kawai zai ta faruwa kenan maza fi ta biyo ta gida ki ce ta bar kawo da maza gida ke ce sanadiyar ta kawo miki maza gida sun da ke ta da mijinta to saboda haka iyaye a ji tsoron Allah iyaye a ji tsoron Allah a yi ƙoƙari ganin cewa an kaji duk matsalolin da za su iya faruwa tsakanin 'ya'yanku mata da kuma mazajensu idan kuma ke addada to ki kokarin ganin cewa an kifa da shi da mata sai sun samu zaman lafiya zaman lafiyar su da kwanciya hankalin su ke ma zaman lafiyar ki kenan da kwanciya hankalin ki inda to hankalin ki sanke bai kwanta ba to ke ma ba hankalin ki bai kwanci inda ku ya samu matar da hankali ne kwanta Allah haɗa hankulan su to ke ma fi hankali ki kwanci saboda ga kowace mutar ta Allah rufin asiri a samun zaman lafiya da abokan zama da kuma kwanciyar hankali saboda ka aji tsoro Allah Allah sa fada ce da alkhairi sai Dan ka ba kyau ga wasu bayan Allah sun aiko da sadaka wata ta ce an ɗauke mata wata kuma an manta abin da ta ce amma dai Allah ya san eh, matsalar da ta sa ta aiko da sadaka to Allah shi biya duk bukatocin baki ɗaya Allah to hada ɗiya duk aka ɗauke ba ko ta guda ba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 manya da kanana waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah ya rabbal alamin ya Allah matsalolin da ke faruwa tsakanin yan uwa musulmi mata da maza da ma'aurata tsakaninsu da mazajensu tsakaninsu da abokan zamansu ya Allah ka sa waɗannan matsaloli Allah ka muna magani Allah ka muna magani Allah ka sulhunta masu rikici Allah ka sulhunta masu rikici waɗanda ke zaune lafiya Allah ka dawo da zaman lafiya rabbal alamin Allah ka dawo da zaman lafiya rabbal alamin zaune ne da 'yan mata waɗanda ya Allah ka koro musu mazaje na gari Allah koro musu mazaje na gari Allah ka ba su mazajen da za su aure su maza na gari ya rabbal alamin waɗanda ke gidajen mazajen su ya Allah ka dawamar da auren armamakin su ka ba zaman lafiya da kwanci hankali mazan da ke da mata Allah ka ba su ikon ɗaukar nauyin matan su ya rabbal alamin Allah ka ba su ikon nauyin ɗaukar matan su ya rabbal alamin ya Allah mazan da ba su da aure Allah ka yi musu hanyar aure Allah ka yi musu hanyar aure sun tashi aure Allah ka hada su da mata na gari ya rabbal alamin Allah ka rufa mana asiri ya rabbal alamin Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanci hankali da addancin da ke faruwa a eh, jihohin arewa Allah kai mana magani Allah kai mana magani Allah kai mana magani ya rabbal alamin ya Allah waɗanda suka mutu sanadiyar ta'addanci Allah kai musu gafara Allah waɗanda ke rike a hannun yan ta'adda Allah ka kubutar da su lafiya ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala inda ta'addancin bai kai ba Allah ka tsare ya rabbal alamin shugabannin mu Allah kai musu jagora Allah kai musu jagora kokarin da suke na dakilar ta'addanci Allah ka kama musu Allah ka kama musu ya rabbal alamin rabbana innana amana farqilna dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين